salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم الأولية بسم الله الرحمن الرحيم على المعلف رحمه الله هو الذي الله يبزر عما ياتي وكل ما الرتبة الحسن كصوت وهو الضعيف وهو أقسام الكسر نعم وكل ما قصر duk abin da ya taƙaitu daga martaba na Hassan bai kai martaba na Hassan ba abubuwan da shi ne da ibi duk abin da ya taƙaitu daga martaba na Hassan shi ne da ibi ah, huwa akasaman kasur shi da ibi wato akasam ne masu yawa da ibi ya kasu kashi daban-daban kashi masu yawa الحديث الضعيف هو ما خلى الرتبة الحسن في حديث ضعيف شيني ونديو ومثل هذا مرتبة حسن بكيف مرتبة حسن هذا يعني ضعيف ومعلوم أنه إذا كلا الرتبة الحديث الحسن أبو ليس لدي شوى إذا يو دلتا إنه مرتبة حسن فقد كلا الرتبة الصحة تهجيك آياو ودلتا إنه مرتبة نصيحة يجب يعني بهن قد بجر نعم أنا الحديث بكي حسن بطل بإيجي نعم وحينئذ نقول أنا وجه زي ما تشي الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحة حديث الضعيف هنا والبشر دانا انغنش بيجيكا اجيان زبا والحسن كما شرط دانا انغن واتو حسن بيكسن جي اشيجبا اي ما لم يكن صحيحا ولا حسنا اي حديث الضعيف هنا ما لم يكن صحيحا ولا حسنا أظن دبي زمان إنجنتش حسن با سيجي نكوي ولو رواه شخص عدل walakin dabtuhu da'if eh ko da mutum adili ne ya ruwaito hadisin amma kuma hadda shi bai rauni ne an gane mutum ne adili ya ruwaito amma yana da raunin hadda hadisi da ibi ne walaysa bi khafif ad ba wai mai saukin hadda ba akwai kuma tsakanin raunin hadda da sauki mai saukin hadda hadisin shi hasan ne yana da hadda amma bai da karfi sosai mai raunin hadda hadisin da ibi ne mai karfin hadda kuma hadisin shi sahih in hadha ya yakunu da'ifa to lalle wannan hadisi yana zama da'if idza rawahu bi sanadin munqati idan ya rawaito hadisi da sanadi wanda yake munqati an yanke wani a cikin isnadin yakunu da'ifan aida shi ma hadisi yana zama da'if misali hadisin da yazo haddathani amru bin shu'aib an abihi an jaddihi haddathani amru bin shu'aib an al an to sai aka rubuto shi haddasani amr bin shu'aib al-jaddi yaya an yanke baban to wannan hadisi ya zama mutsabi a gari saboda an yanke baban shi shi amr shu'aib ya ji daga baban shi baban kuma ya ji daga kakan to sai aka yanke baban daga ce haddasani amr bin shu'aib al-jaddi fal hadith bi hadha al-i'tibar da'if saboda ya zama mutsabi a gane ku ko haddasani amru bin shu'aib an abihi an jaddi kaga amru bin shu'aib ya ji daga baban shi daga ce haddasani amru bin shu'aib an jaddi ko ka ce haddasani amru bin shu'aib an abi ba fa jaddi ba ya ka sai islam da ke gaba hadisi ya zama da ibi saboda ya zama mungabi an gane ina ko da masu ruwayan gaba daya adilai ne su ko da masu karfin haddare su sai zama a cikin isnadin an yanke wani hadisi ya zama da ibi eh wallu madara da sauran dai misalai na wa qad zakara al-mu'allif al-an thalathata aqsam min aqsam hakika ma wallahi a yanzu ya ambaci kaso uku na kaso na hadisi wa hiya as-sahih wato akwai sahihi wal hasan akwai hadisi hasan da'if akwai hadisi da'if lakin al-waqi' anna anna al-aqsam khamsata sai dai yanda hakika ga hakika Ya yanda rabon hadisi ya kasance biyar

bismillahir rahmanir rahim al-imam as ya faɗa cikin al-ittiqan fi ulumul qur'an ma daga cikin abin da ke nuna cewa tartibi na surori tawqifiya ne na'am annal hawamim rutibat wala'at ilalle eh, duk hamin hamidin nan hamin hamin su ne hawamim hmm. an jeranta su a hmm. an hamin hamin a haka shi ma ɗasin ɗin nan su ma an jeranta su a tsare walam turanta musabbahat amma su yi sabiyu yi sabiyu ba yi sajere ba yi sabiyu yi sabiyu ba yi sajere ba su bal fassala baina suwariha wa fassala baina tasin alqisas A wato wato qasas suratul fassala baina ha, wa baina Su qasas ya raba tsakanin surorinsu da kuma ya raba tsakanin tasirin. a gani tasin annam eh wato ya raba da ainihin tasirin wato annamal ya raba ma annaha aka saru min ha tare da cewa shi ainihin tasirin ya fi gajarta fiye da namal namal ya fi gajarta fiye da tasirin. ولو kanar tartibu ishtihadiyyar da a ce wannan tartibi ishtihadi a ce ishtihadi ne da an fara ambata yusuf biyu safa safa din an gama da su gaba daya sannan a shiga sauran kuma da ainihin ainihin da da zo tunamal ya zo ya zo karshe kafin ya zo abin an jikinta shi akan tasir anil kasus wa da an jikinta tasir daga qasas a gari da an jinkita ɗakin da ƙasa sai zama ƙasa ya riga shi wallabi ya jibu an shara ilaihi abin da ya kamata a tafi zuwa gare shi ne ma za ba ilaihi shi ne abin da jumhur na malamin ka tafi a gare shi in an na tarjiyar suwar tauƙiƙi cewa zuwa suna biya ne wato ya zo ne daga Allah ba wai ijtihadi na sahabbai bane fi na sahabata ajma'u ala zalik abin da zai ishe mu shine dai shi mu hujja shine lalle sahabbai sun yi ijma'i akan haka din a lokacin da aka rubuta masahib na usmani usmaniya ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai da ya saba ba eh wato ba samu wa ijma'uhum la yatimu illa idza kana tartib wato ijma'in su baya cika sai idan ya zama tartibi allazi ajma'u alayhi an tawkif sai ya zama to tartibin da suka yi ijma'i a gare shi tawkifi ne idan tartibin ya zama tauƙifi shi kenan da yanda wulo kana an ishtihadi domin da tartibin ya kasance kan ishtihadi al-mukhalafa fi masahibi da sahabban da suka suke da qur'anin da ya saba da sun yi riko da qur'ani an gare da sahabban da suke da qur'anin da ya saba wannan tartibi da sun yi riko da nasu sai a samu qur'anai guda biyu lakin sai su ba su girko yanzu na kamar kamar ne yanzu da suke da sabani tsakanin roman catholic da kuma ainihin protestant su ba a wani su ne hawaii protestant suna da bible din su wanda akwai ayoyi wajen surori wajen tara wanda yana cikin da catholic sai cikin da protestant kuma haka ake bugawa sai sa mutumin da ya fahimci addinin kirista da kyau bai taɓa ɗaukar ya shi ba ɗin protestant in na catholic ne haka ɗan shi ma yana cewa 'yan ƴan wayanan ƴan kawari suna cewa ainihin ƴan katin sun ƙara a zururi tara suna da juna ne in ga ana zama zaman doya da manjari amma suna yin haƙuri da juna ne eh mutumin da ya cire sura tara akwai ba wasa ne an gane yi wannan surorin ba an cire sa bai babu su ba ga kuma da ya kira ce an samu wasu wanda aka cire wasu surori ai da bala'in ya maka yawa kamar yadda aka samu wasu daga cikin khawarij yan maimuniya masu san suratu yusuf baya cikin qur'ani kaga sun ka samu dama inda ba dan Allah ya tsara qur'ani da kanshi ba suka rubuta dole zai mai hakuri sai dai mai hakuri ta ajibina ga kafirin tare da mu <laughs> to su da ya yi muni fiye sosai abin da kawai shi a cikin iyawa gare mu shi ne su yi rubutu a cikin littafansu na gefe bai shafa ƙwar'anin ba a can wannan ƙur'an da nufin bai cika ba su ba suna so su irin wacce, amma Allah ya hana su tun da Allah ya ce inna na hannu na zallar zikira da inna lahu la hafizun dole ne wannan ƙur'anin duniya ta sani na su ƙur'an da suke cewa sun ce suna jar mahadi kama mahadi zai tashi kiyama kuma <laughs> kan bala'i da kan zai tamassuku biha sai su ba su yi riko da ita ba a zan dan kauce daga gare ta wa an tartibiha wa zan dan kauce daga ta. sun kona ta warajahu ila musahif usman kaga sai suka kona nasu suka dawo zuwa ga mushaf na usman bin affan radiyallahu anhu da kuma irin jerantuwan usman a gani kaga yan shiya zai ce su ba su yi zama usman na ya rubuta ta ba ali bin abi talib ne ya rubuta nurul alfaq

ma yunaqidu al-islam yusma minhu shay'un fa aduna abu daga gare shi ba min ma yunaqidu al-islam wanda ya karo da musulunci fala ya zuzu li ahadin an yaqula lahu kafir ba ya halatta ga wani ya ce mishi kafiri an gane tunda ya bayyana da aikin musulunci sannan kuma bai bayyana gare shi ba wani aiki ko wani magana na kafirci to wannan baya halatta ga mutum ya ce masa kafiri illa an yuqala innahu ya'tadilu al-kufra to idan manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha aduhuma duk wanda ya ce wa dan shi ya kai kafiri to dan ɗayan ya dawo da wannan kafircin a gane saboda haka in dai mutum bai bayyana da kafirci ba haramun ne ka ce da kafiri illa an yuqazire a ce lau ya tajiru al-kufra ai wani yana yana kudurta kafirci ne a zuciyar shi a gane kira shi haka ai wannan ba mu da hanya zuwa ga leka zuciya za mu iya leka zuciya mutum ne idan wani ya ce wa ba kafiri ne yana koyi kafirci a zuciyarsa wa ya gaya maka ka san abin da yake boye ne wannan an yi insin baɗin gida daga hadisin usama da ya kashe wani mutum mai cewa la ilaha illallah annabi ce fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'a yawm al-qiyamah ya kai usama yaya za ka aikata da la ilaha illallah an ka zo gobe kiyama yace ya rasulullah ya faɗi wannan magana idan yana neman kariya ya faɗi wannan magana da ya ta gobe annabi ce hal la shaqanta an qalbi me yasa ba za ka tsaga zuciyar shi ba ka san ya faɗe ta ne ko a'a ya faɗe ta ne dan hakku a'a ya rasulullah ka nemo mun gafara ce to ka kai ka tsaya na la ilaha illallah ba ruwana duka zai da za ka yi la ilaha illallah gobe kiyama annabi ya mishi kaca kaca ya na mai zafi da sunan zakarin ashe mutumin da ka gan shi yana musulunci zahiri kai kuma kana ganin ai wannan musulunci a zuciyar shi ba haka bane waye gaya maka kawai kai aiki da abin da ya bayyana abin da yake zuciyar shi gaban wa Allah an gane wannan ko yau mutum in ba wai abu ya fito bibi ba karka gina ainihin kafirci ko bid'a da zato kawai zama kana zargin ni ba ina ganin wani fa ba musulmi bane shi waye gaya maka musulmi bane shi wannan ba mu da hanya zuwa ga leƙa zuciyarsa a gane magana umar ne dan khattab radiyallahu an yake cewa innan nasa kanu yu'khazuna bil wahyi ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle mutane sun kasance ana kama su da wahayi a zamanin manzo sallallahu alaihi sai ce wa innal wahaya kadin qada wahayi bai yanzu ya yanki wa inna ma an al'an bima zuhara lana min a'malikum kawai muna kama ku yanzu ne da abin da ya bayyana gare mu na aiki man azhara lana khairan amanna wa qarrabna wa laysa lana fi sariratihi shay'un Allahu yuhasibu ala sariratihi to wanda ya bayyana mana da alkhairi za mu amince mai za mu kusantar da shi zuwa gare mu babu ruwanmu da abin da ya buya shi amma wa man azhara lana su'an lam na wa lam wa lam nuqarribuhu wa in qala lana inna sariratahu hasanu ku da inda mutum ya bayyana mana da sharri ba za mu amince ne ba ko ba za mu kusantar da shi zuwa gare mu ba ko da ya ce mana lallai sirrin shi mai kyau ne abin da yake koye yake wallahi zuciya na da kyau to zuciyarka na da kyau kana kidnapping zuciyarka na da kyau kana fashi zuciyarka na da kyau kana zinace zinace zuciyarka na da kyau kana luwadi zuciyarka na da kyau kana karya zuciyar yana da kyau kana so kan halin sunna jama'a ina kyau ba kyau ko da ka ce mana wallahi zuciyar yana da kyau wannan kana faɗa da baki ne kawai to shi to bakin ka shi ya nuna mana abin da ka boye ba ruku da wata zuciyar kirma kuma Allah ba Allah ne san gaibi na'am na'am wa amma man yuqal innahu kafirun ba za ka kike shi ba in dai ba wai ya fito ya ce shi kafiri ne, dole ba shi ya gano hmm. sai don ya faɗi manzaro bayyana shi ne ya faɗi manzaro sun za a yi rinda ya faɗi manzaro ya zaki Allah ya zaki annabi ya faɗi wasu manzaro da suka nuna shi ba musu musulmi bane shi annabi ya dawo bai dawo ya zama murtad ba zai gado ba amma in dai ba wai an ga abin ya mai da shi kafiri ne iri-iri ba zai gado Bibi, ezumi e, ai ba gado tsakanin su, la ya tawara su a halin millatai, abu halifa ne ce zai iya gado. Shi abu halifa ya ce, shi zai iya gado amma ba a gaje shi ba. Ya ce, al-Islam ya alu wala yi wala alai. Musulunci shi ne a sama ba a hawa sama musulun saka. Kafiri musulmi in bai da kowa musulmi zai gaje shi. Amma musulmi in bai da kowa kafiri zai gaje shi ba. amma wannan hadi ne a gani kuma irin wannan aka samu jarabawa sai ga mutum ya musulunta baban shi wani biloniya kafiri wani biloniya ba kafiri kuma in kana sun addini ku ya ban masa filika haƙura da gadon sai ku kuma za maza ma annabi yabo zai ga girgiri a yanzu ya yi kuɗi ne kawai ba yanzu yana dawowa kafirci yanzu ya zama mulki miliyoniya ba shi yi hadisi da ba a gano tsakani ya bar mai yanki an Allah zai arziki zai bashi arziki ta wani bangaren talauci yawa ga masana ya buga ya buga ga ba a taimakon shi ga wannan yanzu ka duba wannan mutumin ya zai shi duk abin umai ya ka yi ya taso a gida ne baban shi multi billionaire ne bai kuɗi sosai amma ya bar addini saboda kawai ya bar addini saboda kusan musulunci kuma a haka ya mutu ba wanda da dukiyar baban har baban ya rasu ba abin da shafi ya dukiyar baban lokacin ba da ya rasu mutu abu da kamar ma za a rage ba saboda talauci ko mutum da ya babban gida irin wannan wa yin ma an yi ƙal na'am

Estamos. yanzu kuɗi suna kiran wannan will wasiya kasu su su gadar su na musulunci kasu shi wanda iya yi ma ba wannan wasiya ne cewa duk wani ya mutu kawai ni na ba wani kuɗi na ya ba da kyautar kuɗi ne lokaci banza da jagorar ta mutu da kai ba magajin shi bane kai ba ɗan shi bane kaga shi kai ba kai kai ba shi ya yi ka ba kawai ya baka ne an shi gado sai su kuna da alaka na dangantaka wannan kwata-kwata ba wani alaka na dangantaka yace kawai duk wanda ya tsinci wannan takarda shi zai gaje ta wasu su da ba sa kun ka'ida na gado su turawa in wani ya gada ba zai ce mage ne kawai duk kudin a rinka wa mage nan hidima wa amma man yuqalu innahu kafirun amma wanda ake cewa lalle shi kafiri ne ya annahu ya amalu amalan kaba'ir amalu amma shi yana aikata eh amma wanda za ce ai wani kafiri ne saboda yana aikata kaba'ira yi ايضا باطل wannan fatacce ne Ya annahu la yakfuru ahadun min ahli al-qibla bi dhanbi domin wani ɗaya baya kafirta da zunubi daga cikin abota al-qibla kun gane so dan godiya nan yana wani raddi ne kafi ga malamin shi malamin shi jibrila wani babban malami ne shi ya fara da'awa ta islami a kasar hausa yana da ilimi sosai ya san bid'a ya san sunna ya san aqida to shi dan godiya duk ilimin da shi dan yi da ba dai ya gabu da wannan ba kusan karatu shi ne zama tubawa tasiri shi ya dan motsar da shi dan godiya zuwa ga da'awa ya karanta da shi aqida ya gane bid'a da sunna amma da ya yi karfi da malamai ne kawai ne fassara ne ga shirin da sauran sa haka to sai daga baya shi jibrila ya zo kafin shi dogo jiyo ya zo ya ga irin sabon Allah da ake a kasar Hausa ka yi wa mutum wa'azi ka yi wa'azi washe gari sai ya karbe da wannan zalimu ya nuna musu shan giya ba kyau sai ga maza da mata ana shan giya tsaraici ba kyau ya yi wa'azi abin ya gagara ka san shi wa'azi amsan shi wani baiwa ne daga Allah kai kai wa'azi sai ka duk ƙwarewar ka wajen wa'azi an ji amsa sai wani yanzu bai kware kamar ka ba Allah ya sa mai kabuli sai da an amsa to shi da ya gaba amsa ba kawai abin da yayi sai kafirta su gaba daya yace wallahi mutanen na kafirai yanzu da dai duk wanda ya imani da Allah kamar wa'azi da littafin Allah ya kamata ya gyara shi da gudu ce eh, eh ba su kafir da yace wallahi kafirai ne to anan suka samu matsala da shi wannan gudu babban malamin shi to sai mabiya shi dan godiyo suna so su fara mai ranti, ya ci kanku mai ranti. domin shi baharul ilmi ne yace da ba shi ba da ba mu san a da sunna ba ranar suka rabu an gane ku irin wannan shi ne wato ka mutu ka kama mutum da lazim lazimul mazhab Inda har ka ga mutum na mishi nasiha na mai nasiha ka ga gyarawa ya nuna bai yarda da Allah ba inda ya yarda da Allah na kawo mai Qur'ani ai maganar Allah ne na kawo mai hadisi maganar manzo ya kamata ya yarda tun da kaga abin wa'azi wallahi ba kafiri ne kawai yana bayyana da musulunci ne ya yi rinda kaga in an fi wannan wane ne ba zai rinda ba Najeriya yan kaɗan yanzu yan Najeriya rayuwar ɗan Najeriya mafi yawa da haramin ke cin abinci yan kaɗan ne suke cin dukiya ta halal a matsayin dukiyarsu sun mutum ma'aikacin gwamnati ka ganshi ya gina gidaje da yawa da ciki na ya samu kuɗin shi ba nan kasuwa ba ka ganshi an ce ba kawai shi kaza ne in ta duba albashin shi ta ce ya mallaki gidaje talatin manya-manya a abuja da waye gina ya samu an mai ruwan dukiya ne ko yaya ka yi duba mafi yawan mutane mutum yana ina custom ko immigration yana so a tura shi wai wajen wajen da ake samun alkhairi eh, mutum da ke yan sanda kuma yana sa akwai inda ke zuwa tura shi saboda je ya yi zalunci ya ci hanci da rashawa ya yi maguɗi ya samu kuɗi in an tura shi waje zai ci an tura shi busasshen waje ana biya shi albashin shi ana biya shi alawan ɗin shi an gano wani ko za ga lecturer ya gina gidaje ya mallaki motoci masu ƙyalli su gabi cika nawa ne albashin shi na lecturer ya dukkan da gaba ɗaya albashin ko miliyan ɗaya yake samu duk wata miliyan daya ba zai zama mulki biloniya ba in ya samu miliyan daya to zai samu rufin asiri shiga shi alhamdulillah yana walwala amma ba wai irin mulki mai kudin da mara zuwa to kaga lecturer ya mallaki gidaje ya mallaki kaza yana da gida America yana da gida Ingila yana da gida kaga wannan galiba barawo ne to mafi yawan yan Najeriya kusan ba sa binciken ina suke samun kudin su su da kawai mutum ya yi kudi a yabe shi a ce mai kaza a ce mai kaza an gane ku na bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ya ikhwani ya kai ɗan uwana ya ikhwani ya ku yan uwana ikbalu nasiha ku amshi nasiha wala takunu mimman ƙala Allahu fihim kada ku kasance daga wanda Allah ya ce game da su walakin la tuhibbuna nasu hin. sai dai ku ba ku san masu nasiha me yasa me yasa ba ku san masu nasiha وقال تعالى ta'ala Allah ta'ala yace المؤمنون mu'minuna كوي للي lalle mu'mina ɗan uwa ne fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu عليه الصلاة والسلام من ذا الله دين هذا عميك الله تعالى تبتع خليش يأتي الدين النصيحة الدين دين نصيحة الدين أركا كيواني ين قبل دي داكيني يا إخواني يا كو يموانا إياكم بأكل دواء قبل الداء كشيد كنا لدى كبي wato ma'ana shan magani kafin ciwo ya zo ana so sai ciwo ya zo za ka sha magani kina shi wadanda zai bai zai da rigakafin ba a ce rigakafin ah, abu rigakafin polio rigakafin kaza a bari sai ciwo ya zo kafin ka sha magani Allah ta'ala ya halarci kowanne adam da da ainihin garkuwa na musamman kowa yana da garkuwa shi wanda Allah ya sanya garkuwa na tunkuɗe ciwon yanzu an gane wani ku akwai white blood cell me amfanin white blood cell a wajen malaman science ke bada yake yana ba da kariya daga ciwuka an gane kamar sojoji ne su da makamai sun rike makamai ak-49 da sauransu manya-manyan makamai duk wanda ya zo yake shi wani ciwo ya zo yake shi an gane na su kuma ciwon lafiya na zamani su suna da maganin rigakafi kafin ciwo ya zo za a ma rigakafin wai dan ya zo kare kama ka shi ne shi ma ne ke ka shedinku da shan magani kafin cuta ya zo wannan ba shi daga cikin aikin magabata ta akali da wa'i hayya kamar cin mutum ya ringa cin maganin maciji aw aqrab in maciji ya kanka ya ruga a guje ko kuma maganin kunama fa innahu bid'atu muharrama wannan bid'a ce haramtacciya ba shi daga cikin aikin magabatan mu ya ne. ya ku yan uwana kada yanzu mutanen da suke ga awon suna tare da shege yanzu ga wasu daga cikin suna da maganin shashatau maganin maciji maganin kaza maganin kaza da sauransu amma ka shi wani buri yanzu duk wanda bai dace ba ya koyi uwana ma ka tattu hazil wasiqa illa li nasihatin ban rubuta wannan wasiqa ba sai dan nasiha ga musulmai yanzur al-aqil dan mai hankali ya duba fal yashtahir fi dini yayi kokari a cikin addininsa li Allah yuskitu nafsahu nafsa dan kada ya li Allah yuskitu nafsahu dan kada ya wahal da kanshi bazilan a banza kar ka wahal da kanka a banza kana sallah kana azumi kana zakka amma ka kafanta baka sani ba wayan da maluma la tunfu'un nadama yayin nadama ranan da nadama ba shi da amfani Allahumma la tibai sunna nabiyyuk Allahumma eh sukure ne Allahumma wafiqna littibai sunnati yawa Allahumma wafiqna ya Allah ka datar da mu gaban sunnan annabinka Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda alfarman ya Allah dan alfarman annabi ka datar da mu zuwa gaban sunnan annabinka ina maka gano wannan kaga wannan shine at-tawassul bil jah at-tawassul bil jah a wajen malaman sunna bid'a ne ina tawassuli da darajar wani a gani duk darajar mutum a duniya ba mai daraja kamar manzo sallallahu alaihi wasallam amma babu inda aka samu sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'ina sun yi tawassuli da alfarmansa da ana yi da su za su riga mu yi ki daya an gano wani ku? to da haka manzo Allah ya ce wa Fatima ya Fatima diyar Muhammad salini min mali ma shi'ti la ugri anki bil Allah shi'a ya ce Fatima diyar Muhammad ki roƙe daga cikin dukiya na da abin da ga dama zan baki wannan ina da iko a kan shi amma la ne an min Allah shay'an ba zan amfana da ke ba zan wadatar da ke komai daga azaban Allah ba in yanzu in kin kibin musulunci maganar kin kama kafa da babanki bai taso ba on ba ta biyi amalu lam yusri na nasabu duk wanda aikin shi ya dakilar da shi aikin shi ya janyo shi baya to dangantakar shi dan dan annabi ne shi ko dan babban malami ne zai kautar da shi ashe da ana tawassuli da ja shi to ka ci arzikin baban ka wuce to ba a yi hadisin da ke cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda ya azim shekul islam ibn taymiya cikin majmul fatawa ya ce hadisi ne mawdu hadisi ne la asala lahu inda muhaddisin malaman hadisi ba san inda za a samu shi ba a ina yake ba sani ba amma su bayan suna kama hujja da shi akan halaccin yin tawassuli bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam an gano wani ku to babu hadisi ingantacce wanda ya tabbata shi kuma ibada mabnaha ala tawqif shi ibada an gina shi ne akan tawqifi ka tsaya sai an samu nassi duk yadda mutum ke ganin kyawun abu in ba shi da nassi mafi alkhairi ya shiru an gano wannan ku karka ce ki yayi a hankali kai amfani da hankalin ka bana a hankali ya za a ce annabi ba za a nemi wasu ba wai an ce a hankali ba ai muna da hankali Allah ya turo mana da manzo da sai Allah ya bamu da hankalin mu ta gina hukunce-hukunce na haram da halal da hankalin mu baya hukunci baya halatta mu gina hukuncin haram da halal da hankalin mu mu bincika manzan Allah ya karantar da mu shi sannan magabata da suka yi karatu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah ya bar duniya yana yarda da su shin su ma sun aikata haka Su ba su aikata ba ba shi an gano wannan ku yau kaga shi in an ce ayi tawassuli bil jah to kamar misali mahaifinka ne shi ne shugaban masu makin din jarabawa masu makin din yan bayan sai kai jarabawa ka faɗi to suka ce da Allah a baka maki don mahaifinka da Allah a rubuta ma kaci don mahaifinka yaya sauran mutane da ba su da mahaifin ba wajen shi wanda yake da uwa a gindin murhu ya ci wanda ba shi da uwa a gindin murhu shi ke nan ko uru to wannan akwai adalci wato shi din nan saboda mahaifin za su shirya shugaban masu maki hen baya ya ci f9 an ba shi aa aka ce ya ci arzikin baban shi ne kada zai mutum ya kwanta ba ruwan da karatu kuma ya ci arzikin baban shi a gane ku to wannan shi ne ke cewa mutane misalin mutanen da ke cin arziki cewa ba za su yi aiki mai kyau ba amma sun dogara ya Allah ka shigar da mu aljanna dan alfarman manzon Allah sai mu ce ma a duniya babu wanda yake da alfarma mai girma kamar manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a yi tawassuli da alfarman shi ba eh alhamdulillah alladhi hadana li hada dukkan yabo sun tafi daga Allah wanda ya shirye da mu zuwa ga wannan inna lillahi laula an hadana Allah ba mu kasance za mu samu shiriya ba da ba dan Allah ya shirye mu ba sallallahu alaihi wannan khilafa lil mu'tazila wal qadariyya masu ganin suna iya shirye da kansu ko Allah bai so ba an gane shi ne cewa ma kunna li nahdadi bi rukun al jinamu shirya ba da ba dan Allah ya shirye mu ba sallallahu ala sayyidina wa maulana Allah ya rabu jira abu da shugaban mu ko kuma wato shugaban mu dai shugaban mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in da alayensa da sahabbansa gaba daya radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in Allah ya ƙara yarda ko Allah ya yarda da ainihin li tabi'ai da malamai masu aiki da ilimin zubi da suke a duniya da kuma shugabannin na manyan malaman nan guda hudu masu ishtihadi Abu Hanifa Malik Shafi Imam Ahmad wayannan su ne malamai guda nawa malamai guda hudu a wani a nan wajen kaga ya ce Allah ya yarda da Allah ya kara yarda ga wa shugabanni tabi'ai sannan da malamai masu aiki da ilimin su daga cikin sahabbai tabi'ai tabi'ai tabi'ai duka sannan kuma da a'imma arba. yaya wannan addu'a ta yi ba ku matsala eh sai kebance ya kebance a yi masul arba al mushtahidi su kadai bayan ya faɗa ya ce shugabanni tabi'ai da malamai masu aiki da ilimin su ya ce musamman ma wayancan musamman ma wayannan a imanin wadda duniya ke aiki da mazhaban su hmm? ya ambace su ne ta'azumin ne ya zama zikirin khas ba'd al-am ta'aziban li sha'n al-khas cikin balagiyi ko ya ambaci khas ba'd am bayan ya ambaci wal ulama al adirin ya wadata duk mai zai ce wal a'immat al arba kaga ya fita da a'immat al arba daga can wajen nan bayan an bayan an musu addu'a a matsayin su na malamai masu aiki da ilimi sun maka musu addu'a a matsayin malamai guda hudu masu ijtihadi an gane wannan mu kalli muqallidihim ila bi ومخلديهم بإحسان كلمة أساس wallazina tabauhu bi ihsanin masu takaliri da su ala basirati duk masu takaliri da su wanda ba wai suna rufe ido bane ne kitabun su A gani suna takaliri da su ala basirati to ne masu takaliri da su da kyau da kyautatawa amma masu makauniyar biyayya ba su shiga ba mutumin da ke kulle kanshi a mazhaba ba ruwan shi da hadisi ba ruwan shi da nazi. idan hadisi ya saba mazhaba yana fifita mazhaba kan hadisi to wanda bai shiga cikin wannan addu'a din ba عنه بيان البدع نعم فبدع العلماء sai jibrila da yake Najeriya ya haɗa ka ya da kan shi jibrila sai jibrila wannan shugaban yadda rika ne na ana magana malamin shi wannan hodiyo ba shi wannan hodiyo ba ya rasu zai shekara da wani abu suka wuce shi ko jibrila yana raya yanzu jibrila da ban gaya ma ya riga shi zuwa ka haɗa ba wani malami ba wani malami a zamanin ziki yana alaƙar shi wannan godiyo babu shi shi sai dai zama cikan cikan cikan cikan cikan cikan shi wannan godiyo wajen zo zo shi da godiyo bakwai tattaba kunna ma da ba abin nan shi wannan godiyo ka ɗauka kwanan da ya rasu ai wannan jibril da kake magana sufi ne wannan ya da sufi da ana magana sufi ana magana aqida an ce wani malami ne na aqida sai jibrila sai ya kalli zafin da ya yi wurin ya yi wa'azi yi wa'azi shi ya ɗauka ko shi ma a ba wanda zai wannan magana in dai mutum ya san shi ɗan gudu ba a ɗaki da na najeriya ba shi wani gudu ka binciki tarihin shi da shi lokacin da aka haife shi wannan kuma ka duba shekarar shi nawa a duniya wanda bai wuce shekara sittin zuwa saba'in ba in ya daɗe shekara saba'in da wani abu to shehu dan budu kuma rabar shi da Najeriya da duniya a shekara shekara a yi wajen wajen wajen dari shi ne wajen ɗari shekara dari biyu ne da wani abu eh zamanin ka fara da'awa da Muhammad bin Abdul Wahab lokaci akwai da'awa da ta faru da akwai da'awa sunusiya akwai wani sunusi da ita shi ma yi da'awa a nan kasashen akwai na mahadi da'awa a can Sudan Ko wanda suka yi da'awa na islahi da yawa dai a zamanin ba a shigo muhammadu na abuwa sai allah ya bayyana da shi a hijaz to shi yasa wasu abu wasu masu ganin wani shaurin hudu ma daga daga muhammad bin abdulwahab ya kai gano da awon shi ya yi adam ilori ya yi raddin wannan abu adam ilori a cikin al-islam cikin najeriya ya ce babu abin da ya haɗa da awon shehu ɗan hojo da na muhammad bin abdulwahab kuma ya kawo hujja gamsashe ya ce farko wasu masu cewa wai shi wa hudu duk da shi shi na faɗa da wahabiyawa ne shi adam ilori yana cewa ne saboda wasu na cewa wai wajen muhammad bin abdul wahab ne ya gano da awai shi ya fara yi yake to hujjar da zai fata wannan dalili ta farko shi wa hudu bai taɓa aikin hajji ba balle a ce ya je saudiya ne ya ga irin da awai zai ɗauko babu sannan shi wa hudu a cikin da awai shi akwai ta tsawo shi wancan ba su a ciki ya kawo hujjoji da su wanda kai ma dai baka da ta'azzur zaka yi gaskiya ne a gani abin da ya faɗa ba ƙarya ba shi wani godiyo sufi ne yana bin dariƙan qadiriyya sannan shi wani godiyo tun da ya bar duniya tun da ya fara karatu a ƙasar shi ya yi karatu Najeriya kuma ya rasu a Najeriya shi ne ran ga masu cewa duk mutumin da bai taɓa fita waje ba ba zai waye ba shi ai wanda bai taɓa fita waje ba yana waye to shi wani godiyo ya fi waye wayewa da bayan karatun shi da muke cin arziki karatun har yanzu da ce jihadin shi ana cin arziki Jihadi shi har yanzu ina so da nawa yi yuki sai da su kare a jami'a su ta magana da hanci wasu ajin larabci a gane amma shugaban kudu a littafan da ya rubuta da waye har yanzu ana fahimtuwa da shi ko bai je ko ina ba gare shi don daga imamu na malik haka imam malik ya yi karatu gaba ɗaya a madina aka haife shi a madina ya rayu a madina ya karatu a madina ya rasu bai je ko ina ba a gani da wani an ce to ai shi wallahi duk wanda bai je jami'a ko bai je bai fita waje ba ya je madina ya je saudiya kaza kaza bai da wayewa wanda ba gaskiya bane wani lokaci ma wanda ya karatu a gida ya fi wancan wayewa ne eh wani wani ya fita yadda ya ga dawowa wani ma ga kowa yayi wala a kowace sani da kowa ma ya yi. a da yana son hadisi yana son muhaddisi yanzu kuma yana adawa da hadisi yana adawa da mutum yanzu wannan ba da kowa yayi ba mutumin ka da yana son hadisi sai yanzu faɗa yake da da yi sai ashe da magana wani ya je ya dawo bai amfani shi ba da ma ya zauna shi yi ya dawo yana faɗa da hadisi ya dawo yana faɗa da muhaddisun ya dawo yana faɗa da salafiyun ya amfani karatu Ya gara ma ce baki karatun ba in mutu jahili ya kuma alheri da wannan Allah shi taimake mu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk